صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد Masu sauraro kun kamo rediyo Hausa BOH ne a cikin shirin sana yamma zango na uku kuma na karshe a wani rana ta litinin. Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku sallama da fatan kuma an yi lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da su da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye waɗanda suka hada da shirin na Afirka a yau. Bayan sa akwai shirin na muryoyin ku masu saurare sai kuma shirin na kisoshin rayuwa. muna kuma dauke da shirin na dokokin zamantakewa sai kuma shirin na duniyar mu a yau waɗannan da yarda Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin na wannan lokaci amma kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin nan ko kokun san da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana ta Allah. Kokun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin 25 ga watan janairun shekara ta 2021 wanda ya daidai da goma sha ɗaya ga watan jima'a thani na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 150 da suka gabata a rana irin ta yau wato 25 ga watan janairun shekara ta 1871 wani likita ɗan ƙasar jamus mai suna hanjan ya sami nasarar gano kwayar cuta mai haddasa kuturta wannan cutar dai tana haifar da kuraje masu yawa akan gabobi na jikin ɗan adam musamman ma a hannu da kafa da kuma hanci hakanan kuma takan yi musu lahani idan ba a yi saurin magani ba wannan cutar ta fi kama mutane a yankuna masu zafi a duniya sai dai waɗanda suke a yankuna masu sanyi ma ba su tsira ba duk da cewa an sami ci gaba mai yawa ta fuskar samar da maganin wannan cuta amma har yanzu akwai wasu ƙasashe a duniya da suke fama da ita. masu ware ko san cewa shekaru goma sha biyar da suka gabata a rana irin ta yau 25 ga watan janairun shekara ta 2006 kungiyar gwagwarmayar palestinawa ta hamas a karan farko ta shiga zaɓe kuma a lokacin ta samu gagarumin nasara wajen lashe mafi yawan kujeru a majalisar dokokin palestino inda ta samu kujeru 76 daga cikin kujeru 132 na majalisar a lokacin hamas ta nada ismail haniya a matsayin firaministan palestino amma amurka da kasashen turai su haƙi amincewa da shi bisa hujjar cewa isra'ila bata amince da zabensa ba kuma wannan dalilin ne sa amurka da kasashen turai suka ƙi amincewa da halastacciyar gwamnatin falasɗinu da aka kafa a wancan lokaci da ƙarshe masu saurare kun san cewa shekaru 262 da suka gabata a rana irin ta yau wato 25 ga watan janairun shekara ta 1759 aka haifi robert barnes shahararren marubucin adabi ɗan ƙasar scotland barnes ya shahara da rubutun waƙoƙi da adabi ya karanci harsuna daban-daban baya ga turancin ingilishi yana magana da harsuna daban-daban da suka hada da harshen faransanci a lokacin da yake raye ne ingila ta mamaye scotland akan haka ya mayar da hankalinsa wajen rubutun waƙoƙi na zabar da jama'a a scotland kan su miƙe su kwaci 'yancin su daga mamayar ingila wadda ta yi wa ƙasar su ya rasu a shekara ta 1796 ya bar tarin littafai da ya rubuta a ɓangare daban-daban na adabi da kuma rubutattun waƙoƙi. masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen Sani har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti zuwa bakwai na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin zuwa shida na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kilohertz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 da minti zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 da minti zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla masu sauraro barkan mu da sake saduwa a daidai wannan lokaci Hassan barka ne kuma ke muku sallama a cikin shirin na wannan lokaci. Shirin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. su. a najeriya an ɗage zaman sauraron shari'ar Sheikh ibrahim yakubu alzazzaki da mai ɗakin sa zuwa gobe talata iran ta yi maraba da shawarar kafa kawancen tattalin arziki tsakanin ƙasashe shida na yankin shugabar majalisar Wakili a ƙasar amurka tana shirin mika takardun gurfanar da donald trump a gaban kotu yanzu kuma ga cikakkun labaran da ke da ke kotun da ke sauraron shari'ar shak ibrahim yakubu alzazzaki jagoran harka islamiyya a najeriya da mai ɗakinsa malama zinat ibrahim ta ɗige zaman sauraron shari'ar da aka gudanar a yau litinin zuwa gobe talata rahotanni daga tarayyar najeriya ɗin sun bayyana cewa kotun da ke sauraron shari'ar shak ibrahim alzazzaki ɗin ta ɗage zaman shari'ar ne zuwa gobe inda a zaman na yau kotun ta saurari wasu daga cikin shaidu na gwamnati waɗanda suka haɗa da jami'an tsaro inda kuma a zaman da za a gudanar gobe kotun za ta ci gaba da bayyana abubuwan da suke gabanta kamar yadda dukkanin lauyoyin da suke wakiltar shek ibrahim yakubu alzazzaki da mai ɗakin nasa suka halarci zaman karkashin jagorancin lauya femi fala na san a wani labarin kuma kotun ta amince da sakamakon gwajin corona da aka yi wa malama zinat ibrahim wadda ke tabbatar da cewa tana ɗauke da cutar rahoton da tashar channel tv ta bayar ta bayyana cewa kotu ta bayar da umarni ga jami'an da ke kula da gidan kasan kaduna da su ɗauki malama zinat ibrahim zuwa wurin da ake killace jama'a da suke dauke da cutar corona domin kula da ita ministan harkokin wajen kasar iran muhammad jawad zarif ya bayyana cewa iran tana maraba da shawarar kafa kawance mai karfi na tattalin arziki tsakanin kasashe shida na yankin muhammad jawad zarbi ya bayyana hakan na yau a lokacin da yake ganawa da shugaban kasar azerbaijan ilham aliyev a birnin bako fadar mulkin kasar a wata ziyara aiki da ya fara gudanarwa a yau a kasar ta azerbaijan Zarbi ya cigaba da cewa iran ta yi maraba da shawarar da shugaban kasar ta azerbaijan ilhan ali bi gabatar Da kafa wani kawance na gungun kasashe shida na yankin domin gudanar da aika na tattalin arziki a tsakanin su wato kasashen azerbaijan turkiya iran armenia rasha da kuma georgia minista harkokin wajen kasar iran din ya ce yin haka zai karfafa ayyuka bangaren harkokin kasuwanci da tattalin arziki da cinikayya a tsakanin waɗannan ƙasashe kuma hakan zai amfanar da dukkanin ƙasashen na yankin shi ma na sa bangaren shugaban ƙasar azerbaijan din ya bayyana jin daɗin sa akan yadda iran ta karbi wannan shawara ya kuma yaba da yadda iran ta taka muhimmin rawa wajen ganin an kawo ƙarshen rikici da ya faru a tsakanin azerbaijan da kuma armenia ziyarar zarif dai bayan azerbaijan za ta hada da kasashen turkiya armenia rasha da kuma jujiya ta jama'a masu harika kada a sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio boh a birnin tehran shugabar majalisar wakilan kasar amurka nancy pelosi tana shirin mika takardun neman gurfanar da tsohon shugaban kasar amurka donald trump a gaban kotu rahotanni daga kasar amurka na cewa a yau ne dai ake sarin shugabar majalisar wakilan kasar amurka nancy pelosi za ta mika takardun neman a gurfanar da donald trump a gaban kotu ga majalisar dattijan kasar bisa zargin sa da laifin tunzar magoya bayan sa wajen kaddamar da farmaki akan majalisar dokoki wannan lamari dai ya kawo rabo kai a tsakanin manyan 'yan jam'iyyar republican da suka hada da wasu daga cikin sanatoci waɗanda suke cikin jam'iyyar inda wasu daga cikin manyan 'yan majalisar dattijai na jam'iyyar ta republican suke goyon bayan haka yayin kuma wasu suke adawa da shirin daga cikin sanatocin da suke goyon bayan haka a jam'iyyar republican akwai masu ganin cewa yin hakan daidai ne domin kuwa donald trump ya saba wa doka kuma ya cancanci a hukunta shi kuma hakan ya saba wa demokuraɗiyya ta ƙasar amurka yayin da masu adawa da batun gurfanar da donald trump ɗin kuwa daga cikin sanatocin jam'iyyar republican suke ganin cewa hakan ba maslaha ce ga ƙasar amurka ba domin kuwa hakan zai iya jawo wasu matsaloli waɗanda ba a shirya su ba da kuma yadda za a tunkare su kwamitin malaman addinin musulunci na duniya ya gargaɗi gwamnatin ƙasar faransa dangane da yin katsalandan a cikin harkokin musulmi na ƙasar a cikin wani rahoto na kamfanin dillancin labaran ikna kwamitin malaman musulmin na duniya ya fitar da wani bayani wanda a cikinsa ya gargaɗi gwamnatin ƙasar faransa akan yin shigar shigula a cikin harkokin musulmi babban sakataren kwamitin malaman musulmi na duniya ali kare dagi ya bayyana cewa gwamnatin faransa ba ta da hurumin da za ta tsara wa musulmi yadda za su gudanar da harkokinsu na addini domin kuwa lamarin addini batu ne na aƙida ya ce abin da gwamnatin faransa take shirin yi na takaita harkokin musulmi a cikin al'amuransu na addini a ƙasar yana a matsayin take harkokin addini ne wanda babu wata doka ta duniya da ta amince da hakan to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan To a gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina wanda ya tattaro ya fasara kuma karanta mana labaran duniyar daga nan Radio Hausa VOH. To yanzu kuma sai taskar mota shirye-shirye za kuma mu farawa da shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. Bismillahir Rahmanir Rahim masu saurare Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na Afirka a yau. Shirin muke gabatar muku da shi daga nan Hausa Radio BOH a nan birnin Tehran. Kuma wanda yake muku dubi cikin wasu daga cikin muhimman al'amuran da suke faruwa a yankin mu na Afirka da kuma yin sharhi kan waɗannan batutuwa. To da fatan dai masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya. a kasar sudan wani sabon rikici ya sake barkewa a yankin nan na darfur da aka jima ana rikici a can da ke gaba da daukan rayukan mutane da yawan gaske wanda wasu bayanai suka nuna cewa a kwanaki uku kacal kawai ya dauki rayukan mutane sama da 200 hakan kuwa yana zuwa ne bayan wato kawo ƙarshen ayyukan tabbatar da zaman lafiya na rundunonin haɗin gwiwa na sojojin majalisar ɗinkin duniya da kuma na tarayyar afirka a nan yankin na darfo wanda wa'adin aikin sun ya ƙare a ranar 31 ga watan disambar bara sannan kuma aka fara janye sojoji din daga wannan yanki wanda sake barkewan wannan rikici ya sake tada hankalin al'ummomi musamman ma dai na yankin da kuma jin tunanin cewa watakila wani sabon rikicin ne da sake barkewa a wannan yanki to ko ne dalilin barkewan wannan sabon rikici sannan kuma ya za a yi a magance shi ana kuma mecece makomar yankin to waɗanda dai suna daga cikin abubuwan da shirin namu na yanzu zai dubi kansu don haka sai a biyo mu don jin yadda shirin zai kasance. masu saurare barkamu da sake saduwa bayan shekaru goma sha uku na aikin tabbatar da zaman lafiya a yankin darfur na kasar sudan a ranar 31 ga watan disamba shekara ta 2020 wacce ta wuce da aka karato aikin haɗin gwiwa na rundunonin majalisar ɗinkin duniya da na tarayyar afirka don tabbatar da tsaro da zaman lafiya a yankin na darfur ya kawo ƙarshe kuma tuni ma aka fara janye sojoji daga wannan yanki to sai dai kuma tun daga wancan lokacin wato bayan fara a janye waɗannan sojoji wani sabon rikici ya sake barkewa a yankin inda cikin kwanaki uku kacal aka kashe sama da mutane 200 cikin wani abin da aka bayyana a matsayin wani sabon shafi na rikicin yankin na darfur wanda kuma wasu ma suke ganin akwai yiwuwar ya ƙara muni bayan tafiyar sojojin kasashen waje daga wajen hakanan kuma bisa la'akari da ci gaba da tsoma bakin cikin al'amuran cikin gida na kasar ta sudan da wasu manyan kasashen duniya suke yi musamman da batun kulla alaka da haramtacciyar kasar isra'ila da aka tilasta wa 'yan kasar da sabuwar gwamnatin kasar ta yi wanda ko shakka babu ba zai haifar da ɗa mai ido ga kasar da kuma al'ummanta ba to abin tambaya dai anan shine cewa wai menene dalilin sake barkewan wannan rikici shin hakan yana da alaƙa da janyewa sojojin majalisar ɗinkin duniya da na tarayyar afirka daga wajen ko kuma a'a wani rawa ƙasashen duniya suka taka cikin wannan lamari sannan menene makomar yankin na darfur da kuma ma ƙasar ta sudan to waɗannan dai watakila da ma wasunsu suna daga cikin tambayoyi da kuma batutuwan da za mu taɓo da kuma neman amsoshinsu tare da bakonmu na yau a zauren wato dr tukur abdulkadir malamin siyasa a jami'ar jihar kaduna a najeriya kana kuma masanin harkokin siyasa na nahiyar afirka Ato Dokta barka da zuwa filin namu da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Eh, to Dokta muna magana ne dangane da wannan rikici na Darfur da ya sake kunno kai cikin 'yan kwanakin nan kana kuma ake ci gaba da zubar da jini a wannan yankin wanda ya sanya al'ummomi na yankin dama kusan kasar gabaki da suka fara zama cikin yanayi na ɗarɗar. A shin a ganin ka menene dalilin sake barkewar wannan rikici da ya kunno kai a yankin na Darfur? To idan muke la'akari da dama dai akwai sojojin kiyaye zaman lafiya waɗanda an sun fara jinyewa kuma an tsara daga kusan watan shida wata na shida watan yuli da zuwa za su gaba za a za a su gaba ɗayan su na ɗaya kenan an fara samun gudu a harkar tsaro a ciki kuma wasu daga cikin matsalolin da dama duka suka haifar da rigimar abubuwa na zalunci na gwamnatin tsakiya da abubuwa na kyaman juna na kabilanci da haka gazawar shugabanci musamman daga bangaren gwamnatin tsakiya ta sudan ya haifar da dama kusan wannan na kasu ya haifar da wannan fitattun tun da dama shekara da shekaru tun kafin shugabancin tsohon shugaba janar umar hassan al-bashir akwai wannan tashin hankali ko waɗannan rigingimu amma dai sun karu ne sakamakon irin yanayin shugabancinsa da kuma ainihin yadda aka fara samun kasashen waje wanda suka riga tsoma bakunan su a cikin wannan rigima da dama dai burin su shine tsoron ta ke kamar yadda suka amfani da damar su suka rage ƙarfin ƙasar ta fitar da kudanci to wannan ma yana ɗaya daga cikin waɗannan tashin hankali kusan yana ɗaya daga cikin shige-shige musamman kuma tun da sojojin nan da suke mulki yanzu sojoji ne dama da dukan farautin turawan nan suka ɗora su a kai yanzu ma kwanan kwanan da suka mata gudaje yanki da isra'ila saboda haka wannan cikin zai wahala su kare a yanzu. a to doctor kamar yadda ka yi ishara da shi cewa a ranar ɗaya ga watan disamba na bara kamar da kuma muka bayyana a baya farkon shirin aka kawo ƙarshen ayyukan dakarun majalisar ɗinkin duniya da na tarayyar afirka don tabbatar da zaman lafiya a yankin na dafur bayan shekaru goma sha uku kuma a tunuma dai a yi zuwa yanzu aka fara janye waɗannan sojoji to daga wancan lokacin ne rikicin ya sake dawowa a shin kana ganin tafiyar waɗannan sojoji shine umul abaisin din wannan rikici sannan shin hakan na nufin kenan mutanen yanki ko kuma ma na afirka ba za su iya yin wani abu eh, wa kansu wurin kare rayukansu da lafiyansu sai yan kasashen waje sun zo sun yi musu wato dama abin da yake sa ya sa kasashen afirka da yawa in ka dubi kasashe irin su Somalia irin su mali irin su sudan din da su jamhuriyar demokradiyya ta kongo duk waɗannan ƙasashe rashin kasancewar shugabanci ya na ƙasa da kuma irin rawan da musamman ƙasashen waje suke takawa wajen haɗa waɗannan rigingimu su ya ƙara kawo na ƙaso kuma baya ga wannan kungiyar AU kungiyar haɗin kan Afirka ta AU ba ta da ƙarfi ba ta da kuzari ko ba ta da shugabanni masu halaccin da za su iya tunkarar matsaloli da suke adama kasashen Afirka tunda su ne kasancewar zuma a mulki din shi ne yake haifar da waɗannan cikin saboda haka wanda dalilin shi ne matsala ina ne wanda ai idan ba su waɗannan shugabannin na kama karya na je ta yika shi ne zai sa a samu zaman lafiya saboda haka motsin shugabanni na afirka da yawan su waɗanda ba su da halarci a shugabanci sun yi amfani da ko dai tsari na ƙabilanci ko ƙarfi na mulki ko ƙarfin soja suka yi mulki suke kan mulki to babu yadda za a ce a samu zaman lafiya. a to dr a baya an zargi gwamnatin shugaba al da gazawa wajen kare fararen hula na yankin da kai ana ma zargin da hannunsa cikin abin da ke faruwa din to ita ma dai wannan gwamnati na yanzu da ta hau ana iya yi mata irin wannan zargi na gazawa wajen kare fararen hula a yankin da tun daga shi abin ya sake dawa? wahala a ce duk da cewa waɗannan sojoji masu mulki na soja yanzu dukkanin farautar mulkin kasar sudan ne zai wahala a iya danganta wannan kashe-kashen kasancewa suna mulki don ko a baya akwai abubuwa da yawa duk da matsala ta bambancin launin fata da wasu abubuwa na zalunci da aka yi amma kusan lokacin shi a ah, umar albashir ne aka samu kusan wasu abubuwa da shi na ci gaba a yi wannan yankuna na ainihin da ah, asali ma dai mutanen darfur suna cikin damuwa dangane da batun janye sojojin majalisar ɗinkin duniya da na tarayyar ta afirka daga yankin nasu suna jin cewa janye su din za ta iya sake haifar da matsaloli a yankin nasu kuma suke jin cewa kamar sojoji da kuma jami'an tsaro na gwamnati ba za su iya ba su kariya ba baka ganin tunda yanzu gwamnatin soja ne take mulki watakila za ta iya magance wannan matsala da kuma janye irin wannan damuwa da mutane suke ciki ba wani bambancin mulkin yana umar albashir da kuma wannan gwamnatin duka dai duk wani magana zaɓe da za a yi kowa dai ya san cewa tsari da na demokaradiyya ya riga ya sha kasafin a kasashe irin waɗannan musamman kasashen larawa da kasashen musulun da kuma sauran yankuna na afirka saboda haka ba kasancewar mulkin soja ne yake ya haifar da wani matsala ba kasancewar gurɓataccen shugabanci ne da kasashe musamman kasar da take fama da shi shekara da shekaru kuma wannan al'amari da alamar ba zai kare yanzu aka ake la'akari da irin munanan matakai da wannan gwamnati suke dauka musamman mai rubuta jakadanci da isra'ila yanzu haka isra'ila na iya shigowa sun ba ta riga ta shigo amma ta iya bada cewa za ta bada gudunmawa wajen tunkarar wannan matsala ko kuma yan da ɗan tawaye gashin kuma abin zai ƙara ɓaci ne kawai kuma zai zama illa ne ga mutanen ƙasar sudan da musulmin afirka gaba ɗaya? ah to doctor kenan ana iya cewa samun zaman lafiya a darfur sai mahdi ya bayyana kenan. a'a ai muddin aka samu shugabanci na gari a ƙasar sudan da shugabanci na adalci ba tare da fifita wata kabila ko wani launi da launin fata ba ba tare da ainihin amfani da waɗannan rarrabuwa na ƙasar sudan a wara kawunan mutane ba za a samu zama lafiya Muddin ƙungiyar au ƙungiyar haɗin kan afirka ta au ya zama kurciya wannan ƙungiya tana da shugabanni waɗanda suke da halaccin shugabanci a ƙasashen su ba shugabanni ne marasa halacci ko kuma waɗanda kabilanci bambance bambance na addini da launin fata yake tabbatar da su a mulki ba ko kuma kasance su yan sa a burtaniya ko faransa ko amurka ba to ba wanda za a yi aka samu wannan yanayi to ba wani tashin hankali da gagari kasa afirka magancewa ballantana kuma tashin hankalin da yana da sauki ake la'akari da cewa bai da nasaba da addini da dai kabilanci kawai ila da launin kwata kaɗan. Dr. Tukur Abdulkadir malamin ilimin siyasa a jami'ar Kaduna Najeriya kana kuma masanin harkokin siyasa a nahiyar Afirka a hiranmu da shi kan wannan batu. To Allah dai ya kawo ƙarshen wannan fitina a yankin na Darfur da ma sauran yankuna na afirka da ma duniya baki ɗaya, to masu saurari da aka maka ƙarshen abin da zamu gabatar muku a shirin namu na yanzu godiya ta musamman ga shi dr tukur abdulkadir da ya taimaka ya amsa mana tambayoyinmu sai kuma a wani saduwan ta gaba kafin da nake ta ku zama lafiya shirin muryoyin ku masu saurare kenan to yanzu kuma sai shirin nan na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa. Jama'a masu Assalamu alaikum Zainab Bashir ce ke muku sallama. Barka Barkamu da waraka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shiri na kistoshin rayuwa wanda muke karanto muku waɗansu kistoshi da kirubci a cikin wani littafi mai suna almajirai ma 'ya'ya ne wanda Nabila Rabi'u Zango ta rubuta. To a hali yanzu ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya. zaune malam fatihu yake a zauren malam imam suna gaisawa gaba ɗaya jikin malam rawa yake yi saboda bai yi tsammanin zuwan abokin nashi yanzu ba bayan ya kawo mashi abinci ya gama ci malam fatihu ya ce malam ina ɗin naka kuma dariya ya ce au shatima malam fatihu ya ce wallahi su ce ta matsa mani wai dole sai mun zo ta ganshi shine na ce ta bari na zo na ganshi da kaina malam ya ce ai shatima yana nan ya girma sosai yake fahimtar karatu ni ne ma na ce ba zai je gida ba na fi son ku gan shi lokacin da ya yi sauka kuma ka san shatima yanzu yana zuwa wajen sana'a sosai don yanzu yana tara abin shi dariya mara fatuhu ya ce ai na faɗa ma gambo gani take kamar shatima yana cikin wani hali ni na san daɗin da shatima zai ji a wajenka tamkar yana gida ne kawai saboda ta matsa ne ya sa na ce bara in zo malam ya ce bari na tura a kira shi tashi malam ya ya fita duk zufa ta ji kashi. naziru ya gani yana shirin tafiya wajen aiki kasancewa yau babu makaranta kiran shi yayi yana faɗin kai naziru ina anas fa naziru ya ce ya shiga ban ɗaki Malam ya ce, yauwa ka san wajen da Shatima suke zama?" Naziru ya ce, "Yanzu na ga sun dawo suna bayan ɗakin su kuka malam ya ce yau wayi sauri ka kira mani shi kafin ya zo ka faɗa mashi baban shi ne ya zo ganin shi don kada ya zo da wannan shegen wandon juyawa naziru ya nufi bayan ɗakin su kuka zaune ya same su suna shaye-shayen su idanuwan shatima duk sun yi ja don shatima akwai shi da shaye-shaye daura fuska naziru ya bai karasa wajen ba ya ce kai shatima ka je babanka ya zo ganin ka ado ya ce kai naziru wani irin rainin hankali ne wato ba za ka iya kiran sunan shatima ba sai ka ce mashi kai tashi shatima yana zuke sigarin shi ya ce ka bar ni da shi saboda shi bai da uban da zai zo ganin shi shi yasa yake jin haushi da dariya suka sa gaba daya juyawa naziri ya bar wajen cike da bacin rai ado ya ce shatima shiga ka sa doguwar riga kafin ka je kada ya gane halin da kake ciki shatima ya ce ni fa ba na son irin wannan zuwa ba shine ya ce ba zai zo ba sai na sauke ai da ya yi zaman shi na sauke din dariya ado ya ce kai dai ka tafi tashi shatima ya shiga ɗaki ya saka doguwar riga ya wanke fuskar shi sannan ya nufi zauren malam anas da naziru ya fara haduwa da su za su tafi wajen aiki tsaki anas sai ya ce kai shatima ashe ba ka da mutunci ko wani kaji yana zagin naziru ai za ka iya rama mashi amma kai ne kake zagin shi shatima ya ce ko za ka rama mashi ne banza dan kore kawai ni na ruwana ma da ku shine ya shiga harkata kama anas naziru ya yana faɗin dan allah ka kyale shi wuce siyai yana fito naziru ya ce ka daina kula shi ka san ba cikin hankalin shi yake ba ko me zai iya yi maka kuma yana da mugayen abokai ni na san su ne suke zuga shi daga yau ba zan kara shiga harkar ka ba yanzu ma malam ne ya ce in kira ka anas ya ce wallahi ni ba na jin tsoron shi nazir ya ce na ji mu tafi kawai da sallama shatima ya shiga nesa da baban shi ya tsugunna yana gudun kada ya ji warin sigari murmushi malam fatihu ya ce ikon allah yanzu malam shatima ne nawai wai zama haka malam ya ce sosai kuwa hannu ya mika yana faɗin shatima matso mu gaisa mana hannu shatima ya bashi suka gaisa malam fatihu ya ce me ya sami idan ka kuma na ga yayi ja da sauri malam ya ce wallahi ya yi fama da ciwon idare amma yanzu da sauki sosai ma malam fatihu ya ce na gode fa malam shatima baka tambayi inna ba ita kuma duk tana can ta damu da rashin ka shatima ya ce ni ma ina son na je na ganta amma na fi son sai na sauke sannan na je ya take tana lafiya ko malam fatu ya ce lafiya lau ga kaza nan ta soya maka ta ce na kawo maka shatima ya ce na gode ni ma cikin kuɗin da nake samu na aiki na buɗe asusu ina tara mata kuɗi bara na ɗauko sai ka kai mata tashi yayi ya fita malam ya ce ga abin da nake faɗa maka ko aini yaro baya zuwa wajena ya zauna haka na fi so yana karatu kuma yana sana'a kaga idan girma zai taimaki kanshi kuma iyayen shi sun ci riba biyu malam fatihu ya ce wannan haka yake kuma gaskiya na ci riba kawo shatima almajiranci yaro tun yanzu ya san ya ringa taimakon iyayen shi babu abin da zan ce maka sai dai na ci allah ya saka maka da alkhairi malam ya ce haba ai ba wani abu bane bara na shiga ciki na bar ku ku ƙara gaisawa Malam Fatihu ya ce, "Don Allah, kai zaman ka babu wani abu da zan ɓoye maka a kan shatima, don yanzu ka fi ni iko da shi." Tashi Malam ya yi faɗin, "Ai ba komai, bari ina zuwa." Cikin gida ya shige, shatima ne ya shigo hannun shi ɗauke da wata leda, zama ya miƙa ma baban shi leda yana faɗin, "Dubu biyar ne a ciki, kuɗin duka asusu ne ma na ciro." ka ɗauki dubu biyu ka ba ma in na dubu uku washe baki malam fatu ya yana faɗin lallai sana'a ta karɓe ka allah ya maka albarka tun da dai kana asusu kana tara mana kuɗi zan ringa zuwa akai-akai sai na ringa karɓa kada shegun barayi su takaita ka To jama'a lokaci ya mana halin nasa sai Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya. A madadin rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV, ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. To masu sauraron mu kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da rediyo Hausa VOH a cikin shirin sa na yammaci yanzu kuma ga shirin nan na dokokin zamantakewa. Dokokin zamantakewa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل محمد جماعة سرارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na dokokin zamantakewa idan masu haro ba su manta ba a shirin da ya gabata mun yi ƙoƙari mun bijiro da wasu abubuwa da suka shafi maɓuɓɓuga ta dokokin najeriya har yanzu muna ƙoƙari ne mu fito da wasu abubuwa na dokoki a ƙasar najeriya domin mutane su fahimci yadda za su iya gano hakikanin dokoki da ke tafiya da kuma su kansu nan gaba idan wani abu ya same su ko kuma aka yi musu wani abubuwa na sarayar musu da haƙoƙi za su iya bin kadin wannan abun bisa dokoki da suke ƙasar domin su ga cewa sun tabbatar da haƙoƙinsu ko kuma su suka cuci wani wani zai iya bi shi ma ya tabbatar cewa ya bi hanyoyin doka domin shi ma ya bi kadin haƙƙin da aka sarayar masa domin ya jo ya kawo al'amarin shi ma a dawo masa da haƙoƙinsa to saboda haka fahimtar maɓuɓɓugar dokokin dalilin da yasa kenan muka kawo a dunkule cewa ga inda maɓaɓɓugar dokoki suke a ƙasar najeriya to mafi wani abu wanda yake mai muhimmanci da ya kamata mu fahimta banda wannan bayani da muka yi a dunkule wancan shiri a yau abin da muke so mu yi tsokaci akai shine tsarin mulki wato kundin tsarin mulki na najeriya wanda za ka iya cewa constitution kenan constitution din nan ya kawo abubuwa wanda ya kasance dole in dai mutum yana so ya zauna a bisa bin dokoki da kuma bin tsari na zamantakewa a cikin ƙasa irin ta najeriya to fa dole ne ya san menene a cikin wannan tsarin ko kuma wannan kundin tsari na mulki wanda za ka ce masa ake ce masa constitution ka san menene a ciki wasu dokoki suke ciki waɗanne tsare-tsare ne a ciki domin constitution ba abu ne na wasa ba constitution abu ne wanda ya kasance al'umman ƙasa gaba ɗaya ta ba da wakilai daga kowane bangare na ƙasa aka zo aka zauna aka tattauna aka kai ga wata matsawa sannan aka rubuta shi to kuma lokacin da aka rubuta shi aka tabbatar da cewa ya karɓu to fa duk abin da yake cikinsa in dai ana so zamantakewa ta zama managarciyar zamantakewa to fa wajibi ne a lura a kuma kare waɗannan dokokin da ke cikin tsarin wannan kundin mulki ta yadda al'umma za su zama suna zamantakewa su cikin tsari da bin dokoki managarta wanda za su hana zaluntar juna za kuma su hana sarayar da haƙoƙin juna to anan za mu ga cewa shi wannan kundin tsarin mulki ya kasance rubutacce kuma ya ɗauki cewa lallai ƙasar nan ta najeriya musamman dai muna magana ne akan kundin tsarin mulki wato constitution ɗin da aka rubuta shi a shekara ta 1999 wanda ake kiransa da nigerian constitution wato tsarin mulki na najeriya wannan shine wanda za ka iya cewa ƙololuwa a wannan lokaci da muke ciki shine ƙololuwa wajen ciro dokoki na ƙasar najeriya baki ɗayanta saboda haka kenan duk wani abu a cikin ma shi kansa wannan kundin tsarin mulkin ya nuna cewa duk wani abu wanda ya saba da abubuwan da ke cikin wannan wato kundin tsarin mulki din to wannan abun inda ya saba to fa shi tsarin da ke ciki dokar da ke cikin wannan constitution to ita ce za ta kasance ta tabbatu ita ce za a aiwatar ita ce a bar karbuwa ga al'ummar najeriya baki ɗayansu wannan wani abu ne wanda yake tabbatacce a cikin constitution ko kuma wani tsarin doka na constitution na najeriya to abubuwan da ya tattarar a cikinsa suna da yawa akwai wani abu wanda za ka iya cewa wani tsari kamar misali idan muka ɗauki wasu ɓangarori mu takaita su kamar guda biyar masu muhimmanci da ke cikin wannan kundin tsarin mulki na najeriya za a ga cewa akwai abin da ya shafi wane irin tsarin tafi da gwamnati ne zai tafi da ƙasar najeriya to wannan kundin tsarin mulki na najeriya sai ya ce presidential form of government wato wani abu ne na tsarin tafi da hukuma a bisa shugaban ƙasa wato al'amari ne na a zaɓi shugaban ƙasa a kan hanya ta demokuraɗiyya wanda wannan shine tsarin da aka yarje a cikin al'amura na tafiyar da gwamnati a wannan constitution na najeriya abu na biyu mai muhimmanci shine separation of powers wato kenan akwai wani abu na ƙoƙarin rarraba wasu mukamai da kuma wasu abubuwa na abin da za ka iya kiransa da wato aiwatar da wasu ayyuka na musamman menene wannan yake nufi akwai bangare na executive wanda suke tafi da mulki shine shugaban kasa da ministocinsa da sauransu wannan abin da suke kai suna da wata power ta wannan power da constitution ya basu sannan akwai legislative wanda su wannan wani fawa ne su ma suke da shi su ne wato 'yan majalisu kenan na tarayya da kuma ma 'yan majalisu na jihohi wanda duk gaba daya za ka iya cewa 'yan majalisa akwai su a federal wanda suka hada su ne ake cewa da su national assembly wanda sun hada da senate sun hada kuma da wanda za ka ce house of representatives wanda su suna nan sai kuma state assembly wanda su kuma su ma 'yan majalisu ne na jihohi to gaba ɗaya wannan ma wani tsari ne wanda kaga kenan su 'yan majalisa abin da constitution ya ba su cewa ga wasu ayyuka nasu to waɗannan ayyukan nasu waɗanda suke ɓangaren executive ba za su yi musu katsalandan ba ba za su yi musu fito na fito ba saboda haka kowa yana aikinsa a bangaren da constitution din ya bashi cewa a wannan bangaren zai yi sai kuma judicial abin nan wani bangare na judiciary wanda wani bangare ne abin da ya shafi dokoki ko kuma kotuna ko kuma alkalanci da ainihin kokarin ganin cewa an warware wasu matsaloli da suka shafi wannan bangare na wasu tashin na tsakanin al'umma da wani abu da zai iya fitowa sawa'un wannan abun ya tabbatar da criminality ne wasu abubuwa da aka aiwatar na ainihin wasu abubuwa na laifuffuka ko kuma wasu abubuwa ne na haƙoƙin wasu aka sarai to akwai kotuna akwai alƙalin alƙalai akwai minista na justice wanda yake tafi da al'amura ɗin a wannan kula da wannan bangare na judiciary ko kuma bangaren dokoki to ko da yake wannan judiciary din zaka iya cewa bangare kurin na alkalanci da kuma kula da wannan bangaro da ya shafi kotuna da sauransu to waɗannan bangarori guda uku kowanne akwai aikinsa da constitution din najeriya ya bashi ya kuma tabbatar da cewa shi ya aiki a wannan bangaren ba tare da wani ya shiga masa wannan bangaren ba duk wannan akwai tsarin a cikin constitution din nan akwai wani tsari da constitution ya zo da shi federalism din nan cewa lalle najeriya tsari ne na tarayya tarayya tunda muna da kabilu daban-daban muna da bangarori daban-daban hatta kamar yadda muka taba bayani a cikin wato wasu shirye-shiryenmu na baya a cikin 1914 eh, da hudu najeriya ta zama aka samu amalgamation din da aka hada arewa da ainihin kudancin najeriya suka zama abu guda aka zama an samar da kasa mai suna najeriya to federalism yana daga cikin abin da constitution din najeriya ya yarda da shi ya kuma ke tafiya a kansa duk wani dan najeriya a kowane bangare yake dan najeriya ne shi kuma tsari ne na tarayya saboda ka wannan shi ma akwai shi a cikin constitution abu wanda yake wani mai muhimmanci shine rule of law wanda shi ma yana ga cikin constitution bangare na constitution cewa tafi da al'amura na al'umma bisa doka za a tafi da shi komai zai tafi ne doka ce za ta tafi da kasa ba wai zama na dabbobi ba ko zama irin na daji ba to in ko wannan ne to ya kamata mu san duk abin da ke cikin constitution din nan ya kamata mu yi kokari mu fahimce shi akwai constitution na rubutacce a wasu yaruka hausa ne zaka samu fulatanci ne wasu yarurruka duk an fasara mutum zai iya samu don ya fahimci menene kasar take tafiya akai to wannan duk suna ciki sannan akwai wannan bangare wanda ya nuna shi ma the supremacy of the constitution cewa lalle constitution ɗin shine ma'abu wanda yake sama da dukkan wasu abubuwa saboda haka duk wani abu da ya saba constitution kamar nayi wannan bayanin kafin wannan lokacin dole ne a lura cewa a tafi da al'amura bisa dokokin da ke cikin wannan constitution kada a samu wani abu da zai saba abin da ke ciki to waɗannan suna daga cikin abubuwa masu muhimmanci da ke tattare a cikin tsarin mulki ko kuma kundin tsarin mulki da ake kira constitution saboda haka a takaice akwai kuma waɗansu abubuwa waɗanda za mu iya ɗan tsatsamo su insha Allahu a cikin shirinmu na gaba dangane da shi kansa constitution din yadda ya bada dama kai a matsayinka na ɗan kasa ga wasu damammaki da ya baka ga wasu kariya da ya baka hatta waɗansu abubuwa da zaka iya kiransu kamar wasu asasi ne na kare haƙoƙin ɗan adam duk zaka iya samu a cikin wannan constitution to amma yanzu saboda lokaci za mu tsaya a nan sai a shirinmu na gaba insha Allahu za mu ɗora daga inda muka tsaya. wa ala muhammadin wa ali muhammad Shirin dokokin zamantakewa kenan to yanzu kuma sai shirin na ƙarshe shirin duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a duniya tare da bita akan so da kuma jin mahangar masana a yau shirin namu da yadda Allah zai dubi ne akan batun yadda sabon shugaban kasar Amurka Joe Biden ya kama aiki karkashin gwamnatin Democrat da kuma yadda tsarin siyasar kasar ta Amurka yake game da tasirin ta a ciki da wajen kasar da kuma abubuwa waɗanda suke wajibi a kan duk wanda yake akan mulki a ƙasar amurka ya zama ya yi aiki da su kuma ya kiyaye su fiye da komai ba tare da akari da jam'iyyar da ta kawo shi akan mulki ba a cikin shirin namu na wannan lokaci za mu yi dubi akan wannan batu tare da jin mahangar masana akan harkokin ƙasa da ƙasa sai a biyo mu sannan hankali a cikin shirin wanda ni abdullahi salihu katsina zan jagoranci ragamar gabatarwa lokacin yakin neman zaben shugaban kasar amurka a cikin watannin karshen shekara ta 2020 an ga abubuwa da dama waɗanda suka yi ta faru a kasar ta amurka waɗanda ba a saba ganin su ba a cikin harkokin siyasa da zaɓe wanda hakan ya faru ne a ƙarƙashin mulkin donald trump abubuwan ban mamaki sun ci gaba da faruwa har zuwa lokacin zaben mafi muhimmanci daga ciki shine yadda donald trump ya tsaya kai da fata akan cewa shine ya lashe zaben ya kuma yi zargin cewa an tafka magudi a jihohin raba gardama musamman a jihohin georgia pennsylvania pennsylvania wisconsin da kuma nevada inda ya shigar da kara amma dukkanin kotunan da ya shigar da kara sun kori kara tasa saboda abinda suka kira babu hujja akan ikirarin makudi da trump in ke yi wanda kuma bisa wannan hujjar ya ce ba zai taba amincewa da sakamakon zaben ba hakanan kuma a cikin makon da majalisar dokokin kasar ta amurka ta gudanar da zama domin tabbatar da sakamakon zaben donald trump ya tara magoya bayansa daga ko'ina a cikin faɗin amurka waɗanda suka taru a gaban fadar white house da ke birnin washington inda ya musu jawabi kuma ya tunzura su suka tafi majalisar dokokin suka hana gudanar da zaman majalisar wanda ke nufin tabbatar da Joe Biden a hukumance a matsayin wanda ya lashe zaɓe inda bisa hakan ne dubban magoya bayan Donald Trump suka kaddamar da farmaki akan majalisar dokokin tare da hana 'yan majalisa gudanar da zaman da kuma lalata wasu kaddarori da suke cikin majalisar sakamakon wannan tarzoma da magoya bayan Donald Trump suka tayar a cikin majalisar dokokin amurkan akalla mutane biyar suka rasa rayukansu da suka hada har da jami'in 'yan sanda guda inda daga sani jami'an tsaro suka samu nasarar fitar da su daga cikin ginin majalisar wani abu kuma daga cikin waɗannan abubuwa na bin mamaki waɗanda ba a saba gani a tarihin ƙasar amurka ba shine yadda gabanin rantsar da joe biden birnin washington ya zama tamkar wani babban sansanin sojoji inda aka jibge rundunonin soji a cikin shirin kota kwana baya ga dubban jami'an tsaro na 'yan sanda da kuma jami'an farin kaya sannan kuma abu mafi ban mamaki na ƙarshe shine yadda donald trump ya fice daga birnin washington kafin rantsar da joe biden inda ya ki halarta taron rantsar da shi wanda shine karan farko da aka taba samun haka a tarihin amurka dukkanin waɗannan abubuwa ne waɗanda suka faru waɗanda suka sanya wasu suke kallon cewa tsarin siyasar amurka da tasirinsa ya samu rauni matuƙa sakamakon sakamakon katobara da bankaura da donald trump ya yi ta tafkawa lokacin mulkin nasa na tsawon shekaru hudu har zuwa ranar karshe da ya bar mulkin a kan wannan batu muna tare da dr el harun muhammad masani akan harkokin siyasar kasa da kasa daga nigeria. to dokta bayan yi maka lalimar habin a cikin wannan shiri namu eh, za mu so mu ji ka dangane da waɗannan abubuwa waɗanda suka yi ta faruwa a ƙasar amurka a cikin lokutan baya bayan nan Eh, a lokacin mulkin donald trump har zuwa karshen gwamnatin tasa musamman ma wato abubuwan da suka faru daga lokacin yakin neman zabe har zuwa zaben da kuma ranar rantsar da sabon shugaban kasa watakila sakamakon abubuwa da dama da suka faru ƙarƙashin mulkin donald trump din ne gwamnatin republican ta rasa mulki shin za a iya cewa kenan yanzu an samu wani canji ne a ƙasar ta amurka wanda watakila eh, za a ga sabbin abubuwa waɗanda suka sha bamban da yadda siyasar ƙasar amurka take tafiya tsawon shekaru da aka sani dangane da siyasar kasar tasirin ta na cikin gida da kuma tasirin ta akan kasashen duniya za iya cewa an samu canji a kasar america canji kuma ba canji ba kasancewan jam'iyyar da ta yi mulki shekara hudu ba ita ce ba yanzu wata jam'iyya ce daban dama jam'iyyu biyu ke mulki in ba republican ba democrat to waɗannan jam'iyyu guda biyu haka amerika ke tafiya kuma haka siyasan ingila ke tafiya ƙasashe da suke da muhimmanci ga ƙasan amerika da ingila su ma akan irin wannan tsari ake ɗora su su tafi bambancin amerika shine su ba sa barin jam'iyyunsu haka dai za a zo a san yadda aka yi wanda bai yi ba a kore shi to dama dole wannan abin ya auku ga trump saboda dalilai guda uku na farko shi mutum ne mai katobara wannan katobaran shi ya kai shi dalili na biyu ya zama ya yi daban da irin tsarin da ake so amerika ta tafi akai ko kuma ya zama daban a kan tsarin da aka gina kasan amerika kuma sakamakon haka dole ba za a shiri da shi ba kuma waɗannan abubuwa da yi yana da nasaba da wani abu da ake kira a wajen nazarin yanayin ɗan adam akwai wani mahanga da ake kira psychological theory wanda manazarta kan kira shi behavioralism wato shi wannan nazari yana cewa ne a irin tunaninka irin ɗabi'unka irin tarbiyyar da ka samu da kuma irin makarantar da ka je da sa'o'inka da ka tashi da su da yau da gobe sukan tattaru su zo su yi tasiri a yadda kake tafiyar da al'amuranka kai da jama'a yadda kake tafiyar da ayyukanka ko kuma ofis ɗinka ko aikin gwamnatinka to wannan shi ya zo ya tasiri ya ƙara fito da yanayin trump al'amuransa ba munafunci tashin farko ya zo ya nuna cewa wannan koronan bai yadda da ita ba to kaga dole a faɗa da shi saboda duniya gaba ɗaya an dora ta ta yadda da wannan al'amarin corona bilhassali ma za ka iya cewa shi wannan joe biden da aka zo da shi kusan shine shugaban corona tunda a yi tashin farko tun a kamfen ya dinga alkawari yin abubuwan da suka jibanci wannan corona sakamakon haka da aka rantsar da shi ɗaya daga cikin muhimman abubuwan da ya sanya a hannu shine cewa a kwana ɗari farko da zai nan da wata uku ya ce za a yi mai amerikawa kimanin mutum miliyan ɗari wannan rigakafin corona kuma ainihin shi shugaban wannan harkan na kasan america dr fuch tare suka zauna aka sa hannu wannan koronan ita ce sabuwar ajanda da aka zo da ita aka kuma ɗora ƙasashe kai aka ce ai ta ta yi ai ta wannan magana da gaskiyanta da karyanta da kasancewanta cuta da siyasanta da makamin rusa tattalin arzikin duniya haka aka zo da ita ake ta yi tabbas cutan ta zo ta yi illa a ƙasashe musamman a amerika to amma ya ta zo me tasirinta kuma dole abin da ya shafi america shine ya shafi chadi abin da ya shafi ingila dole shine matsalan najeriya wannan shine matsalan da ke tattare da nazarin malufofin laye kasashe eh, to dakta menene bambanci tsakanin jam'iyyun biyu na republican da kuma democrat ta fuskacin aiwatar da siyasar da kasar amurka ta gina akanta yana da muhimmanci jama'a su fahimci cewa da jam'iyyar republican da jam'iyyar democrat duk dodo ɗaya suke matsafi me wannan dodo yahudin isra'ila ai shi trump ya yi abubuwa guda uku muhimmai da ya shafi ƙasan yahudin isra'ila na ɗaya ya ɗaga ƙafa gwamnatin isra'ila ta ci gaba da koran falasɗinawa da gina gidaje yahudawa a babban birnin kudus na biyu trump ya ɗauko ofis ɗin jakadancin amerika da ke birnin tel aviv ya dawo da shi birnin kudus wanda manufan yahudin isra'ila shine birnin kudus ya zama nan ne babban birnin kasan nan ne capital wanda kudurin majalisar ɗinkin duniya ya tabbatar da cewa birnin kudus bangaren palestini ne kuma tarihi ya nuna cewa larabawa a nan birnin kudus suke trump ya ɗauko ofis ɗin jakadancin amerika ya dawo da shi na na uku trump ya gaza hukunta yahudin isra'ila dangane da ƙudurorin da majalisar ɗinkin duniya ta yi wajen kara haƙoƙin larabawan falasɗinawa ba su dama su dawo ƙasansu kafin trump barack obama ɗan wannan jam'iyyar da joe biden ya kafa gwamnati a yanzu kafin ya bar ofis ya sa hannu akan ba da gudunmuwa na kimanin dala biliyan hamsin ga yahudin isra'ila wanda za a rika ba da shi gutsi-gutsi cikin shekaru goma to kaga da wannan yarjejeniyar da gwamnatin democrat ta yi da abubuwan da trump ya yi da kuma shi joe biden lokacin kamfen ya yi ikirari ya faɗa cewa ai isra'ila gidan shi ne to kuma kaga yana tare da su saboda haka wanda ta ci riban gwamnatocin america ita ce ƙasan yahudin isra'ila so duk dodo ɗaya suke ma tsafi haka za a ci gaba da tafiya so a zo a dage a yi ta cewa trump trump trump a'a shi trump saboda wautansa da katobaransa sai ya azababiya ya wuce makaɗi da rawa yadda ake so a rika taku ɗaya bayan ɗaya ana tabbatar da manufofin da ake so a gina duniya a kai kaga dole ba zai ci zaɓe ba dole a kawar da shi saboda ana so ne a rika tafiya sannu sannu gaba gaba har a je inda ake so a je to shi trump ya yi daban kuma amerika a halin yanzu ita ke jagorantar duniya gaba daya kasashen duniya yan anshin shatanta ne in ka ga dama wasu ka ce karnukan farautar ne masu sauraro lokacin da muke da shi dai ya riga ya riske mu dole anan zamu ja lizamin wannan shiri godiya ta musamman ga dr el harun muhammad masani akan harkokin siyasar kasa da kasa da kasance tare da mu daga kaduna a tarayyar najeriya sai a saduwa ta gaba da yardar allah kafin wannan lokaci ne abdullah salihu katsina wanda na shirya shirin kuma gabatar kamar da aka ji nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya wannan ne kuma muka kawo ƙarshen jerin shirye-shiryenmu kafin mai sallama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Kotun da ke sauraron shari'ar shek Ibrahim Yakubu Alzazzake jagoran harka Islamiyya a Najeriya da mai ɗakinsa Malama Zinat Ibrahim ta ɗige zaman sauraron shari'ar da aka gudanar a yau Litinin zuwa gobe Talata. Rahotanni daga tarayyar Najeriya din sun bayyana cewa kotun da ke sauraron shari'ar Shak Ibrahim Alzazzake din ta dage zaman shari'ar ne zuwa gobe inda a zaman na yau kotun ta saurari wasu daga cikin shaidu na gwamnati waɗanda suka hada da jami'an tsaro inda kuma a zaman da za a gudanar gobe kotun za ta ci gaba da bayyana abubuwan da suke gabanta kamar yadda dukkanin lauyoyin da suke wakiltar shek ibrahim yakubu alzazzaki da mai ɗakin nasa suka halarci zaman karkashin jagorancin lauya femi fala na san a wani labarin kuma kotun ta amince da sakamakon gwajin corona da aka yi wa malama zinat ibrahim To da wannan ne kuma kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin na wannan lokaci sai kuma can gobar safe idan an sake lalbo mu. Yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH ne sanar barka ta na gabatar da shirin ke cewa da ku mu kwana lafiya daga nan birnin Tehran. thank you